من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله barka mun a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 25 ga watan zulhijja watan biyu a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 25 ga watan daya shekara ta 2006 miladiya darasin da ya gabata mun tike ne a karshen suratul insan yau kuma za mu tashi farkon suratul mursalat suratul mursalat sura ce makkiya an saukar da ita kafin hijira wa hiya 50 aya tana kunshe da ayoyi hamsin wa mawdu'uha ar-ra'is isbatu wuqu'il jazaa'i yawm al-qiyamah babba abin da surar za ta tattauna a kai tabbatuwar faruwar sakamako a ranar tashin kiyama lalle rana ce da Allah zai sakamako tsakanin bayi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani kaso ku zama yan aljanna saboda imani da ayyuka na gari Allah sa mu cikin su wani kasan kuma su zanto yan wuta saboda cewa da cewa Allah ne ya samu daga gare su bidalalati ayati qudratihi ta'ala bidalalati ayati qudratihi ta'ala fid dunya abinda ko yin ke nuna tabbatar sakamako din shine waɗansu ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da suke faruwa a cikin rayuwar duniya wanda suke zama shimfiɗa da mukaddima da izina kuma kan tabbatuwar tashin kiyama wannan shine babban abin da surar take magana a kai sannan kuma kamar yadda na faɗa tana cikin surorin makka domin hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari wanda aka karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance tare da Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi fi zarin a wani kogon dutse fa nazalat wal mursalati urfa sai wannan sura ta wal mursalati urfa ta sauka wa inna lanatalaqaha min fihi muna cikin koyanta daga bakin annabi kai tsaye yana karantar da mu ita bayan saukarta iz kharajat hayyatun min zuhriha sai wata matijiya ta fito daga cikin ramunta muna cikin kogon hali na qatulaha sai muka nuface ta da gaggawa muna rige dan mu kashe ta fasabaqatna ita ko sai ta riga mu fa dakhalat zuhraha ta shiga ramunta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce wuqiyat sharrakum kama wuqitu sharraha an tsare ta daga sharrin ku irin yadda ku din ma aka tsare ku daga sharrin ta ko ba ku same ta ba kuka kashe ballantana a ce sharrin ku ya auka kanta ita kuma bata zo ta taru wani ko ta ciji wani ba cikin ku ballantana sharrin ta ya same ku abin nufi dai wannan ya nuna ta sauka ne a makka tunda a lokacin da suke zuwa su koya kogon dutse su yi karatu wannan a makka ne kafin addini ya yi karfi amma a madina ba wani kogon dutse da ake zuwa hasali madina ba ta da duwatsu irin na makka an gane ko wanda ke nuna cewa eh wannan sura ɗar makka ce tana ba hadisi daga wato ainihin abdullahi dan abbas wanda yake cewa mahaifiyata ta nuna ta mun cewa ta koyi wal mursalati urfa daga bakin annabi saboda yana karanta ta a cikin sallar magrib wanda Imam Ahmad dan ya ruwaito shi ko da yake Bukhari da Muslim sun yi isharar zuwa gare shi muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu iko fahimtar ayoyin ta daidai mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع وبنجي تعالى والمرسلات عرفا والمرسلات ina rantsuwa da iska wadda ake aikowa take ɗauke da girgije urfan wadda kuma take bin juna iskar da ke gaba tana jaye da girgidan daban da ta tsakiya ta karshe da take hankado su kuma daban da ta farko wato iskar da take bin juna wajen tuhowarta lokacin da ta koro girgide domin saukar ruwan sama lafazin urfan na nufin bin juna fal'asifati asfa ina rantsuwa da iska wadda take tasowa da karfi ita ce al'asifati wato asifa iska wadda take da kama da guguwa mai tasowa da karfi asfan matukar tasowa lokacin da ta taso din wanna tirati nasra sannan ina rantsuwa da iska wadda take daukar nauyin rarraba girgije din don wadda take hankada ce tafi daban wadda take rarraba shi gida gida wani ya sashin dama wani ya hagu wani ya tafi wata nahiya ta duniya wani ya tafi wani gari wannan sune iska da ake kira alfariqat masu rarraba girgide karka zafi gari gari shiya shiya sashi sashi nahiya nahiya farkan matukar rarrabawa falmulkiyati dikran falmulkiyati ina rantsuwa da mala'iku wanda suke isar da wahayi zuwa ga annabawa mala'ikan ɗaya ne shine mala'ika jibril amma yana da 'yar rikiya da suke raka ina rantsuwa da su mala'ikun da ke isar da wahayi zikiran. domin tunatarwa ko dan ya zanto zikiri uzran aw nuzra wannan wahayi da suke isarwa uzran domin yankewa dan adam dan adam hanzari a kafa hujja a kansa dangane da abin da yake yi ba daidai ba aw nuzuran ko domin gargadi da jan kunne wato su kawo waɗansu ayoyi da suke ɗauke da azaba dukan waɗannan ina rantsuwa da su to fassara waɗannan ayoyi akan haka al-mursalati da al'asifati da annajirati da alfarikati dukkan su ana nufin iska sannan almulkiyati ana nufin mala'iku wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyi na malaman tafsiri dangane da fassara waɗannan ayoyi akwai kuma malaman da suke da fahimtar cewa almursalati din ma ana nufin mala'iku haka al'asifati ma mala'iku haka annasirati haka alfarikati daidai da falmulkiyati zikran dukkaninsu mala'iku ne domin wal urfa mala'iku waɗanda Allah ke aikowa zuwa ga annabawa wanda suke tafe da umarni ko hani umarnin mutane su yi kaza ko hani cewa kar mutane su yi kaza urfan domin karantaswa sai zan to lafazin urfan anan baya nufin bin juna yana nufin al-ma'ruf kyakkyawan abu wanda wahayi ke sauka da shi da haka Allah ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ayat daban cikin suratul araf khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil da da al-ma'ruf sai zanto dai yana nufin kyakkyawan abu al-mursalati mala'iku ababan aikowa da urfan kyakkyawan abu duk abin da aka ce ayi to kyakkyawa ne abin da ko aka ce a bari mummuna ne fal asifati asfan su ma mala'iku da ake aikowa dan karɓar rayukan kafirai ko dan saukar da azaba kan mutanen da yaso a saukar da kan waɗanda Allah so a saukar da azaba a kansu irin adawa da aka halakar ai mala'ika yayi tsawa a kansu irin samudawa mala'ika yayi tsawa a kansu ko mala'ika ya turo iska da ta halakar da adawa arsalna alaihim rihal aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karramin an gane ku wannan shirati nashran abinda suke daidaitawa na ilimi na wahayi wani lokacin su je wajen annabi Sulaiman wani lokacin wajen annabi Dawud kamar yadda da sun je wajen annabi Nuhu da annabi Ibrahim wani lokacin su je wajen annabi Musa da dan uwansa Haruna annabawa sun zo kuma an aiko su ajiya sashi sashi daban na duniya wani lokaci can wani lokaci can kaga su nasiran kenan waɗanda suke raba alkhairai na wahayi nasiran matukar rarrabawa falfariqat wato ainihin mala'iku da suke rarrabewa bainat tauhidi wa shirk tsakanin tauhidi da shirka sannan kuma bainal huda wa dalala ba tsakanin shiriya da kuma wato ainihin fata bainal halali wal haram tsakanin halal da haram mala'iku ne ke zuwa da wannan wahayi da ke yin bayanin haza halalun wa haza haram kaga sun zanto falfarikatu farka masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin tauhidi da kishiyarsa tsakanin halal da haram falmulqiyati kaga shi ma da dukkan su mala'iku ina fata an fahimta ko ka fassara su da cewa iska ake nufi ko ka fassara su da cewa mala'iku ake nufi ina fata mun fahimta to wannan dai shine zantuka da suka fitowa daga bakin sahabbai ko tabi'ai waɗanda suka fassara waɗannan ayoyi amma a hakikalin gaskiya waɗansu malaman sai suka rarrabe suka ce idan ka ɗauko wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati nasra wannan yana maganar iska a'a wal mursalati urfa fal asifati asfa iska wan nasirati nasra fal farqati farqa fal mulkiyati zikra malaiku suka ce domin idan ka lura wal mursalati urfa sai aka yi asafi na al asifati akan sa bil fa fal asifati wannan fa din na nuna mai siffar farko shine yake da siffa ta biyu da za a sake kawo wani daban wanda ba dangin wannan ba sai aka kawo wawo wannan sirati nasra a baya sai aka aka fi da mai fal fariqati farqa sannan kuma fal mulqiyati bil fa wanda ke nuna fa wanda ke nuna wannan kuma dangi ne daban a cikin da almursalati da al duk ana nufin mai iska dan Allah yana aiko da iska wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati kaga al mursalati kenan yursil riyaha sannan fal asifati iska kenan wa li sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin iska daya in suna da yawa al-asifat iska da iska da iska kenan ina jin wai kar in ce iskokai ya bada ma'anar aljanu ko ba haka ba to amma kuma a tabbata suna cewa iskoki a hausar sokoto in mun aro ta a kano to kenan fal asifati da al mursalati da ana nufin mai iskoki ko iskokai dai ya halatta haka a Hausa amma dai iska da iska da iska kenan to kaga da aka adadin sarrafa ya zama abu ɗaya kenan wannan shirati kaga ya zama dangi ne daban da haka sai aka bambanta ta hanyar wawu wannan haka wadansu malaman loga suka faɗa ayoyin da ya ba sa cin karo da juna wani lokaci a cikin alkur'ani Allah na rantsuwa da iska wani lokaci a cikin alkur'ani Allah yana rantsuwa da mala'iku kuma duk lokacin da Allah ya rantse da abu wannan abin na nuna mahimmancin sa kenan don Allah baya rantsewa sai da abin da yake da muhimmanci a wurin sa ko abin da aya ne cikin ayoyin sa ko abin da ni'ima ne cikin ni'imomin sa ko abin da ke nuna karfin ikon sa da girman mulkin sa ko abin da ke nuna falalar sa shi abin yana da falala yana da matsayi sai yasa sai Allah ya rantse ne kaga Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah tunda manzon Allah na da falala la amruka innahum labi sakratihim ya'mahun Allah ya rantse da sama ya rantse da ƙasa dan ayoyi ne ya rantse da dare ya rantse da rana dan ayoyi ne wa min ayatihi al-layl wan naharu والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس lil-qamar ya rantse da rana ya rantsa da wata dukkan su ayoyi ne idan Allah ya rantsa da abu ko abin na da falala ko abin aya ne cikin ayoyinsa ko abin na da muhimmanci na musamman kuma yana da dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama dan shi alu lima yuridu ne amma mu bai ba shi halatta mu rantsa da komai sai da Allah ba shi halitta mu rantsi da kowa sai da Allah lafazin komai ya tafi ya tafi dangin abubuwa da ba halitta ma wasu motsi da rai ba komai kaga ka'aba ta shiga ciki sama ta shiga ciki ƙasa ta shiga ciki sannan da rana da tauraro da kuma tsawa da muke ji da girgije duk ba ta halitta mu rantsi da su dan komai ta shafe su bai halitta ko mu rantsi da kowa ba za mu rantsa ba da mala'ika jibril dan yana cikin kowa ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu rantsa ba da wani manzo cikin manzanni ko annabi cikin annabawa ko wali cikin waliye ko shehi cikin shehuna man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasbut wanda duk zai rantsa to ya rantsa da Allah ko ya shiru idan kace ya halatta a rantsa da kaza da kaza da kaza banda Allah to kamar kana nufin kai ma kana da dama ka rantsa da duk abin da kake so irin yadda Allah ke da dama ya rantsa da duk abin da yake so wanda shi kuma Allah shi kaɗai ne da yake da damar aikata duk abin da yake so don haka ya rantsa da duk abin da ya ga dama amma mu sai ya luzunta mana ta harshen manzansa cewa in za mu rantsa mu rantsa da shi shi kadai shi Allah din ina jin wannan bayanin ya wadatar wal mursalati urfa fal aqifati asfa wan nasirati nasra fal mulki fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra ghadran aw nuzra waɗannan dukkanin su rantsuwa ne kaga rantsuwa ɗaya har guda biyar to menene sababin rantsuwar inna ma tu'aduna lawaqi' lalle abinda ake muku alkawali mai faruwa ne abinda ake muku alkawali na cewa in kun mutu za ku farfado za ku tashi wannan alkawalin gaske ne sannan abinda ake muku alkawali cewa akwai hisabi akwai awan ayyuka ranar tashin kiyama akwai sakamako da gidan aljanna ga wanda ya dace akwai kuma sakamako da gidan wuta ga wanda ya tantance hakan wannan alkawarin na Allah gaskiya ne ba ƙarya ne ba ta bace ba kaga sai da Allah ya rantse sannan ya tabbatar da faruwar abin dan dalilin rantsuwar ke in Allah ya ce mana zai faru a matsayin mu na bayi ya kamata mu yadda ko in ce wajibi ne mu yadda zai faru amma tare da haka sai ya hada mana da rantsuwa wallahi kiyama za ta faru sai wani zo ce ko ba za ta faru ba wallahi sakamako na nan yana jiran kowa ga wanda ya zalunci ko ya adalci sai wani ya zo ce ba haka bane ba wallahi da kaza da kaza za su faru kuma sai wani ya karanta ba wanda ya sai karanta aya ta dauke da shi wa idan nujumu tumisa wa idan sama'u furijat wa idan jibalu nusifat wa idan rusulu uqitat لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين فإذا النجوم طمست إذا تولاري طمست أكبتي هسكنسو تيد دقاسو فانكو بابو هسكي a yanzu kuwa duk wanda ya kalli sararin samaniya a cikin duhun dare ko a farkon wata kafin wata ya kai goma don lokacin baya da haske da yawa ko kuma a ƙarshen wata bayan ya kai kwana ashirin don haskensa baya fitowa sai a ƙarshen dare duk wanda ya kalli sararin samaniya zai ga taurari gwanin ban sha'awa an yi wa sama falliya da su walatar zayyan na sama a duniya bi masabiha inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib waɗansu su sun zama sawabi tabbatattu a wuri daya tun suka fito har su fate a nan suke ba sa matsawa daga nan zuwa can waɗansu su suna motsi motsin kuma ya sha bamban waɗansu su yi dama su yi hagu waɗansu su rinka yin sama da ƙasa Allah ya yi wa sama kwalliya da su kuma ya bambanta su wajen ƙarfin hasken su wani tauraron ya fi wani tauraro haske amma alamar kiyama in ta zo shine a ga taurarin amma ba su da haske shine fa idan nujumu tubisat idan taurari aka bice hasken su ay muhiya nuruha aka batar da haskensu su wa idan sama'u furijat idan sammai furijat aka yi musu kofofi shine wa futihat sama'u fakanat abwaban za a bude sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku dukkan su zanto buɗaɗɗu aka buɗe kofofin su yau mata shakka kusama abul ghamami ke wa nuzul al malaikatu tanzila al mulku yawma idin al haqqu rahman wa kana yawman ala al kafirin asira ranar da za a buɗe kofofin sama mala'iku su sauka. don yin hisabi a gaban mutane ranar tashin kiyama ranar da Allah zai zo zuwan da ya dace da shi ba mu san ta yaya zai zo ba amma ya bada labarin zai zo kuma dole mu gaskata hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور abin da suke أبن دسك in ba Allah ya zo musu ba. Allah zai zo ranar تاكين kiyama. daga ina zuwa ina a wata sifa ayaya shi ya baiwa kansa sani ka'idar tauhidi shine ka yadda da zo sun da ya faɗa amma kada kwakwalwarka ta kwatanta yanayin zuwa ba kaman zuwa na daga dorai zuwa Beirut Road ba don yin wannan darasin ba kamar zuwar ka ba daga kasuwar ka tunkuri da aka tashi ko daga sabon gari ko daga unguwar ka zuwa wurin wannan darasi ba kamar zuwan ruwa daga sama zuwa kasa ba ba kamar zuwan ka ba wuri kaza zuwa wuri kaza zuwan da shi kadai yake banta da shi shi kadai kuma ya san ta yaya kuma kaka zuwan yake hal yanzuruna illa an Allah fi zulal min al zamani wal malaika wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo mala'iku kuma za su zo sahu sahu ina ba za mu fahimta idan sama ukhrijat idan sama aka bubbude ta ta zama kofofi kaga yanzu ko babu kofa babu ko da tsaga ma ballanta na kofa farji al-basar hal tara min futur thumma marji al-basar karratayn yanqalib ilayka al-basar khati'an wa huwa hasir a yanzu sama ba ta da tsaga amma ran tashi kiyama za a bubbude ta gaba ɗaya mala'iku su sauko wa idza as-sama'u furijat wa izal jibalu nusifat nusifat idan duwatsu aka sheke su nasfu shay'i shine neke bayan an dake shi ya zama gari a ya shi haka iska ya dauke shi ya zanto babu wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta suna tambayar ka dangane da waɗannan manya-manyan duwatsu irin dutsen uhudu irin manya-manyan duwatsu da tsaunuka na wurare daban-daban wato a sasande daban-daban na duniya yaya za a yi da su idan kiyama ta tsaya Allah ce fa kul kace da su yansu fa rabbi nasfa ubangiji zai nike su ya sheke su sheke abu shine dai wato ainihin annasfu a larabci yansu fa rabbi Allah zai sheke su kun san dai shika akan yi shika ne dan iska ta dauke abin da yake mara nauyin gabar mai nauyin to wancan shi ta ranar tashin kiyama mai nauyin za a sheki a tafiyar da shi wata aljibala ta hasabu ha jamilatan wahiyya ta murru marar saha duwatsun da kake ganin gasu a sandare a daskare amma sai gashi suna wucewa ta kanka irin yadda girgije ke wucewa ba nauyi an nike su sun allahi allazi askana kulli shay innahu khabirun bima taf'alun wa suyirat aljibalu fa saraban wato idan ka ce kanat saraban suyiratul jibal za a tafiyar da duwatsu fa kanat sai su zanto saraban babu dan sarabu babu kenan dan abin da ake kira da sarab shine abin da kake hange daga nesa idan rana ta kwalle a sahara a rairayi daga nesa sai ka kamar garuwa a kwance in ka je wajen fa babu shi wato kaga ba ruwa bane kaga sarabun sai su zanto me babu dai idan kace ka zanto kawalwal ne kuma yadda margayi ta kawo Muhammad gumi ke fasarawa ma'ana dai kawalwal ne dai shine sarab sarab kuma shine abin da daga nesa kamar ruwa amma sai ka je kaga babu والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وتكمر كوالولنيا وند متن دغنين سي kamar ga ruwa kan hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an idan dai sai ya ga babu kaga siratul jibal fa kana saraban sai su zanto babu ka duba duk manyan manyan sun duniya haka Allah zai mai da su duk manyan manyan tsaunuka irin na Japan irin na China irin na ina ne masu aman wuta Allah zai tafiyar da su ka dubi dutse irin eh, eh, manyan manyan sun mu nan cikin gida Najeriya da sauran waɗansu kasashe don haka Allah zai tafiyar da su dubu dutsen goza duk girman sa har cikin kamar shi ne don haka Allah zai tafiyar da su ya zanto babu shine wa yazal jibalu nusifat fa qul yansifuha rabbi nusfa fa yazaruha ka'an safsafan sai Allah ya bar kasa ta zanto ka'an wani fili safsafan daidaitacce la tara fiha iwajan wala amta sai da baka ganin kwana baka ganin tudu duk duniya gaba ɗaya ta zanto haɗi, fili babu jiya babu tsiro babu dutse babu hawa babu gangara a miƙe fili mai kakke in kana da karfin gani daga nan zaka hango Ka'aba inda Allah ya bai wa idanka da ganin ka cin tazara mai dogon zango zaka hango Ka'aba saboda ba abin da zai kare ka babu gini babu komai alamar sakin kiyama wani mai mulki zai wannan banda Allah wata na'ura kake da ita wadda zaka iya mayar maka da iyakacin fadin Najeriya ta zanto ka'an fassafa babu ba wata na'ura da za iya maka wannan aiki dole wani tudun ba zai ba zai ba ba wani ramin ba zai ciku ba saboda ya yi rami da yawa ka shiga mota kawai daga nan gurin zuwa Lagos ko ka bi ta hanyar kwara ko ka bi ta wato ainihin densa ka shiga ta waye waye duk duwatsu da zaka yi ta gani za ka ga waɗansu ramukan da idan mota ta fada sai dai a barta ba abin da za ya ɗaukowa a ciki to ƙasa tifa nawa za ka sa ranka cike wannan sannan ka ga wani tsaunukan masu tudu waɗanda su kuma waye zai iya kankare maka su shekaru nawa yake bukata wace irin bulldozer zai amfani da ita amma Allah gaba ɗaya zai nike kasar duniya a tafiyar da duwatsun a miƙar da ita fa yazarha qa'an safsata la tara fiha iwadan wala amta wa idal jibalu nusifat wa idar rusulu uqitat idan manzanni uqitat aka tara su a wani lokaci da aka kayyade musu ay jumi'at li waqti shahadati ala muhim. aka tara su domin su bayar da shaida akan al'ummomin su yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtu ranar da Allah zai tara manzanni yace wata an sa mutanen ku suka ba da wanda aka yi imani da shi da wanda aka kafirce masa jin tsoron Allah da farjinin Allah sai sa su manta ma wata an sa aka ba su qalu la ilma lana sai ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu kai ka san me muka ce ko me aka ba mu ansa mu ba mu sani ba sun rikice sun tsorata sun kadu saboda sun tsoron ubangiji to waɗannan manzanni ma kenan wanda babu wata daraja kuma da take darajar sama da darajar manzanni sai dai kasa da ita to ina ga wani kuma zai zo ce shi kuma a ranar hankalinsa a kwance ba abin da ya dame shi zai dauki mutane zai jawo sai kai sanzanna sai na zai bi manzanni zan ce la ilma lana ba mu da abin da zamu ci innaka anta allamul ghuyub wannan zai nuna mana lallai mulkin Allah ba karamin mulki bane ba kuma zai nuna mana dayantakar Allah duk wanda ba Allah ba alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta mahalicci da wanda aka halitta alaƙa ce ta abin bauta da mai yin bauta shi Allah shine mahaliccin wanda baki ba shi aka halitta shi Allah shine abin bautawa wanda baki ba kuma bawa yake wannan wani dan ne ne babu mace tsakanin shehi da wali tunda babu mace tsakanin mala'iku da annabawa da manzanni kowanne bawa yake ga Allah ba wanda yake daidai da Allah ko dan fadar Allah da yana da wani tacewa akan Allah sai abinda Allah ya ga dama yake ba wanda zai sa baki wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda mala'iku a sama da kasa ceton su ba zai wadatar da komai ba sai in bayan Allah ya riga ya izini ya bada permission cewa ai ceton in ba haka ba wanda ya sai ce komai to dan me wani zai zo ya dare ka ko ya dare ka kawai sai maka kaza kuma shi kenan sai ka yadda rashin fahimtar ayoyin alqur'ani ke sa mutum ya yadda da abin da bai kamata ya yadda da shi ba ya kudurta tasirin abin da baya da wani tasiri na azuwa gare wa idan rusul uqitat idan mala'iku aka tattara su a kayyadaddan lokacin da aka ce za a tattara su manzanni kai aka tattara su a kaidaddan lokacin da aka ce za a tattara su yau mana da kullu unasin bi imami ranar da kowace al'umma za a za a za a tara su za a kira su da sunan shugaban su lafazin imam din nan waɗansu malaman tafsiri suka ce wato kowace al'umma da wato annabin take nan waɗansu malamai suka fassara shi da cewa imam shine littafin aiki na kowa littafin aikin ka littafin aiki na littafin aikin shi kowa littafin aikin sa wa naza'ana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu yaftarun fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida kaga naza'ana min kulli ummatin shahidan kowace al'umma za mu tayar da mai shaida akan ta shine manzon da aka turo mata fa kaza idza jina min kulli ummatin bi shahidin ya lamari zai zama to idan kowace al'umma muka zo da mai mata shaida shine annabinta waje ina duka ala haula'i shahida muka zo da kai dan ka zama mai shaida kan waɗannan mutane na karshen zamani wato annabi sallallahu alaihi wasallam ke a ce kenan za a tara manzanni dan ai musu tambaya me suka isar me aka ce musu kuma karshe su ba da shaida kan mutanen su ko sun yi imani ko ba su yi wannan ke nuna karfin ikon Allah subhanahu wataala wannan ke nuna cewa lamarin tashin kiyama lamarin ne da ya sha bamban da duniya duniya Allah ya ara wa waɗansu mutane mulki ko na gunduma ko na masarauta ko na karamar hukuma ko na jiha ko wata fadin kasa ko wata tsokoji ma'aikata ko sarkin kasuwa ko sarkin tasha a ranar tashin kiyama babu wani abu da Allah zai ara wa wani duk gaba daya nasu da shi kadai limanil mulkul yau. lillahi alwahid alqahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab a duniya da ya ara mutane sai waɗansu suka yi daidai suka yi adalci su suka fi zama kaɗan wanda suka kwatanta gaskiya ba sa sata ba sa yaudara ba sa ƙarya amma waɗansu kuma sai suka yi ƙarya suka yi yaudara suka saba alƙawari su yi ƙarya kuma su rantsi akan ƙarya dan su yaudare ka dan su yaudare ni to wannan dan an ba su aro amma a can tun da babu aro sai Allah ce la zulmal yawma da za a ara wa da sai sun yi kokarin su yi zalunci amma tun da ba wanda za a arawa ko gunduma ko tasha ko kasa ko ma'aikata gaba daya mulkin Allah ne maliki yawmiddin shi ne mamallakin ranar sakamako gaba daya sai zanto ba zalunci li ayyi yawmin ujjal an gane ko wa idza rusulu uqitat li ayyi yawmin ga wani ga wani yini wanda aka sanya musu shaida ko ga yini mai girma da ujjilat da aka sanya masa ajali daga al'ajal ne wa li kulli ummatin ajal aka sanya musu ajali ai ujjilatir rusulu li shahadati ala ummihim bit tabligh aka sanya ajali ga manzanni yinin da aka sanya wa manzanni ajali a cikin sa lokaci kayyadadde da za su ba da shaida kan al'ummomin su li yawmil fasl ga yini na rarrabewa bainal khalqi tsakankanin halitta wa yu'khadhu minhu jawab idza ay waqa al fasl bain al khalaiq wannan liyawm fasl din kamar shine jawabi na idza idan taurari aka dishe hasken su idan sama aka bubbude ta idan duwatsu aka tafiyar da su idan mala'iku wato aka tattara su shine uqitat li ayi yawmin ujjilat ga wani lokaci da aka sanya musu ajali li fasli to wannan ita ce rana ta rarrabewa wato shine kamar jawabin idama ne yake so ya ce mana wa ma adraka ma yawmul fasl me ya sanar da kai abin da ake kira yawmul fasl Allah yakan yi irin wannan ta'abiri irin wannan zance dan girmama abu wa ma adraka kaza me ya sanar da kai kaza ma'ana ka san mutukar girman sa wa ya sanar da kai mutukar girman sa dan Allah ya kamba kambama abu ya nuna girman sa sai ya amfani da irin wannan uslubi yana mai tuwa cikin alqur'ani alhaqa wa ma adraka mal haqa al qari'a wa ma adraka mal qari'a nuna girman abu an gane ko la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama dan nuna girman abin kenan wailun yawma tabbata Yau mai izin a wannan yini lil mukazzibina ga waɗanda suke karyata Allah ko suke karyata manzo sallallahu alaihi wasallam ko suke karyata za a tashi kiyama sai ma'anar abin daya domin karyata Allah ko karyata manzo Allah ko karyata tashin kiyama dukan su abu ɗaya ne lalle azaba ta tabbata a wannan yini ga waɗanda wannan shine halin su wannan ita ce dabi'ar su ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين shin ba mu halakar da mutan da ba mutan farko al'ummomin da suka zo a farko farkon duniya kafin ku ba mu halakar da su ba al ko dai mu dauke shi da ma'anar al-azab shine azaba ba mu yi musu azaba ba wato ga waɗanda aka wa azaba ta gidan duniya cikin al'ummomin da suka ƙaryata manzanni ko kuma al'ihila yana nufin ɗaukar rai ko ba tare da azaba ba domin dukkan wanda kwanansa ya ƙare aka ɗauki ransa akan ce wato an halakar da shi abin nufi ya mutu akan ce halaka kula wane ya halaka da ma'anar mata ya mutu sannan akan ce halaka idan hada an tsarikin mustaqim ga wanda ya kaucewa ta tafarkin gaskiya akan ce ya halaka ma'ana ya kaucewa tafarkin gaskiya ko da ko gashi yana nan da rai sannan a larabci kuma akan ce halaka ga mutumin da yake a fil azab wanda ya auka cikin azaba da haka idan Allah ce alam nuhlikal awwalin ko dai mu dauki ma'anar ba mu halakar da mutan da ba cikin wanda suka kare da manzanni kamar adawa da samudawa da waɗanda suke ba su ba fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال كلا duk waɗanda suka wuce a baya cikin al'ummomin da ba ko ba akhadna bi dhanbihi ko wannan su mun kama shi da zunubin fa minhum man arsalna hasiba akwai wanda aka turo iska mai dauke da guguwa ko kura ko yashi wanda ta halakar da su minhum man akhadhathu sayha akwai wanda mala'ika aka sa ya tsawa suka ومنهم من خسفنا به الارض اكون اكسا كسا تلفتا دشي فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ومنهم من أغرقنا daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar a cikin ruwa kamar Fir'auna da mutanensa hatta idza adrakahu al-gharaqu na sannan kuma akwai waɗanda su ma ambaliyar ruwa kamar mutanen Annabi Nuhu alaihi salatu wa sana abwa masama'i bima'in munhamir wa fajjarna al uyunan فالتكلموا على امر amrin kad كذا ثم su ma da su aka cikin ruwa wa ma kana Allahu liyazlimahum to kaga alam nahu likal farko ba in manya manyan kafare na da masu karfi iko da da yawan dangi mun halakar da su ba su gagare mu ba ne yanzu kuma sai su karfin ko kuma alam awwalin shin ba mu karbi ran mutan da ba akwai wanda ya cikin mutan da yanzu akwai dan dangi a gidan duniyar nan akwai adawa akwai abin nan hal tara lahum min baqiya akwai rabo wasu a sai tunda dai ana karɓar rai an karɓi ran mutan da wanda ke nuna kai ma ne yanzu ni ma ne yanzu ba zan dawo ba dan izina an halakar da nada an karɓi ran mutan da kaga in ka fassara ta da wannan yayi in ka fassara ta da wannan yayi alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka bi su da na karshen mu halakar da mutan farko muka bi su da na karshe idan an ce al-awwal sai kuma sai mai al-akhir dan shine kishin sa huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim al-awwalin al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin to wannan sai ta zanto ita ce karina da zamu rinda yadda tsaye daga cikin zantukan baya kazalika kamar haka ne naf'alu bil mujrimin muke aiwatarwa ga kafirai domin al mujrimu ana nufin manirta kabal jarima wanda ya zake wa babban laifi algarimatu ko alzurmu ana nufin babban laifi to babban laifi kuma kaga wanda ko wanda girma shi ne kafirci da shirka da haka ake ambatan kafirai a ce musu almujrimuna an gane ko a ce musu almujrimuna afana ja'al muslimina kal mujrimin malakum kaifa mun. yanzu mun sanya musulmai su zanto daidai da mujrimai tun da aka ce al-islam a gefe aka kawo al-idram ya nuna al-islam ya zama uh, kishiya ne al-idram al-idram ya zama mai kenan kafirci al-mujrim ya zama kafiri ne to tunda Allah ya magana halakarwa duk da muke halakarwa na dauka ma'anan karbar rai ko ba ta hanyar azaba ba sannan yana daukar ma'anan kaucewa ta farkin gaskiya sannan yana daukar ma'anan halakar da mutum bil azabi dunyawi da azabar duniya sai kuma ya zo ce ka zalika nafa bil mujrimin kaga karina ce da ke nuna me ake nufi da ahalaka a can gurin hallakarwa ta hanyar azaba wato inda mun tsaya a kan babu wannan ayar ba sai mu ba ayar dukkan waɗancan ma'anoni amma tun da an ce kazalika na fa'alu bil mujrimin to wannan ya nuna abin da ake nufi a akan hallakarwa ta hanyar azaba banda kawai karɓar rai dan karɓar rai ai ba mujrimai ka ake karɓar ransu da al da al kowanne ana karɓar ransu amma tun da yace al-ihlaq yace al-mujrimun ya nuna azaba al-azabu dunyawi ke kazalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma izin lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan yini da ranar tashin kiyama ga waɗanda suke ƙaryata wato manzo cikin manzanni ko wanda suke ƙaryata wahayin Allah subhanahu wataala alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ba mu halitte ku ba daga ruwa wanda yake mai rauni da'ifun mai rauni baya da karfi shi kansa za ya tamata baya dunkuluwa ya suru da juna a yau inda za a tara dugon mani da ya kai gwangwanin da ya kai murfin da ya kai gwangwanin rock idan aka zuba shi haka akan zumunci zai turu ne yadda tsakuwa take turuwa ko yadda falawa falawa take ko yakan baje ne shine raunin yakan baje sannan baya iya dadewa da kansa ya rayu sai a wurin da Allah ya tsara rayuwarsa ita ce a cikin mahaifa sannan lokacin saduwa guda ɗaya ta hanyar fitar da mani ɗaya kawai wato miliyoyi ne mutum ke fitarwa saboda kankanta su ba sa iya ganuwa ainihin mujarra mujarrada dole sai ta hanyar na'ura za a iya ganin su amma a haka ɗin za a ka gaba ɗaya wato ainihin kamar haɗaɗɗen ruwa ne guda amma kuma ƙwaya ƙwaya ne wani adadi na miliyoyi a kullun zasuwa ɗaya da ɗan adam ke yi a ce idan da za a ɗauki ɗayan ido baya iya ganin su sai in mutum ya yi amfani da na'ura ta kumbura abu shi yi amfani da almishihar a larabci microscope sannan ya iya ganin sa ka ya nuna kankanta sa da raunin sa kenan to daga wannan aka samar da ku alam nakhluqukum shi kuma halice ku ba min ma'in mahiyin a wani ruwa kankantacce ko ka ce wulakantacce dan waɗansu sun ɗauki almahiyin cewa wulakantacce wanda baya da daraja dan baya da kima an fahimta ku. dan datti ne kai kanka in yi daga a ka sai ka wanke in yi daga cikin tufafinka ko da baka itikadin da zasu sa karshe dai sai ka wanke baka bar su a ka. mahana din kenan almahiyin ko dai kaskantacce ko ka ce mai rauni wanda ba ya da karfi mai kankanta matuka daga shi muka samar da ku wanda ke nuna karfin ikon Allah subhanahu wa idan mun fassara shi a kaskantacce wato ya zanto shine mafarar dan adam to kenan darajar da zaka samu ba dan sinadarin da aka halice ka bane dan sinadarin ya da wata daraja zaka samu daraja ne ta hanyar mai imani da aiki na gari da riko da addinin musulunci ba ka samun daraja dan garin ku kaza ko dan ka fito daga family kaza ko dan launin fatar ka ko dan irin sana'arka kana samun daraja ne dan kana da imani kana da aiki na gari in ba ka da wannan asalin ka dama ai ba komai bane ba to dan me kuma zaka yi kafafa da kai karan kanka ba da imanin ka ba ba da musuluncin ka ba ba da aiki na gari ka ba dan me zaka yi kafafa da gidanku da wanda ya fito daga san gidan da wanda ya fito daga san gidan kowanne da kwayar mani ta same shi kuma iri ɗaya ne ba wanda za a ce wannan na zinari ne wannan na azurfa ne wannan na bakin karfe wannan daga toka ko tugu fasiri aka ɗauko aka yi shi ma'ana darajar ɗaya ne in dai ta fuskar mafarar ɗan adam ne ina ba ta kun gane a ce ɗan adam ba zai alfahari ba in ya kalli mafarar duk mulkin su sarauta ce Allah na iya baka mulki a yi ta binka ana bushe-bushe ko kaɗe-kaɗe ko jiniya a yi ta kwarar mutane don za ka wuce ka sauka kuma kuma ta rana ka biyo layi a kore ka don wani zai wuce haka wani ne mulki ya faɗa yake wallahi bai taɓa gane a ce wannan kyallan da ake sa a gaban mota na fil fil fil fil yace a ce yana da kima yace sai da na sauka na gane yana da kima ma'ana aya ta ya gani tun a gidan duniya ko ba haka ba to a ce ba ka samun kima don wannan kana samun kima ne don imaninka don rubanka da addinin musulunci mulki ba komai bane ba kuɗi ba komai bane ba daga lokacin da ka ɗauki kuɗi a wani abu ko mulki a wani abu ka zama baka da wayewa ta fuskar addini sannan ma baka da wayewa ta fuskar rayuwa domin duk abin da zaka rika na kuɗi wani ya riga ka rikar su kuma sun fi naka yawa duk abin da ka hau na mulki sai da wani ya sauka ka hau kuma ko kaki ko kaso kuma zaka sauka ta zarce ta kuma zarcewa dole ne ta sauka duk abin da mutum zai dai bai isa ba dole sai ya sauka wani ya isa mana ya buga kirji ya ce banda ne ni ba zan sauka ba ina nan mu ne na bara mu ne na bana mu ne tun na shekarar kwaji ko ba na shekarar wace ce duk irin alfahari da yarawa suke masu irin wannan da a dandali a kawai su su ne na bara su ne na bana su ne kaza yanzu idan ka gansu da sanda suke yawo wani bayan sa ya tankware ya zama kamar jaririn wata kamar baka ma'ana saboda tsofa kaga duk mu ne na bara mu ne na bana ta tafi saboda babu abin da zai dawwama kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un amma da mutum ya samu dan mulki sai ya rutu da mutum ya samu gyan kudi ye nan yadda akwai su ye nan yadda akwai su ya sana a banki wuri kaza a kawun na kaza na kaza sai da mutum kawai na sanya tafiya shi kadai a kawai shi kadai aka da mutum ya samu mulki aka yi masa bushe-bushe aka yi masa kada-kada aka yi masa jiniya kawai sai mutum ya rika tattar tafiya shi kadai sai rika magana yana gina mm, mm, ba yi bai sani ba wai haka ya kamata ya yi dan yanzu ya samu <laughs> wai yanzu shi daban mu daban mutum ya kalli wannan mana alam na min ma'in mahin wani mai mulki ya yana magana yana can kanshi wurin na Abubakar Siddiq wani mai dukiya wani wanda yake jin shi kaza ne sai kai ka takabbaru ala Allah ta'ala wa qad akhrajaka min majra al-bayl bawl marratayn wannan girman kada kai wa Allah bayan Allah ya fito da kai ta kofar fitsari so biyu sau na farko lokacin da kake duban mani za ka fito daga gadon bayan mahaifinka sau na biyu lokacin da mahaifiyarka ta dauki kudar ka kuma za ta haifar da kai ma'ana ka bi ta kofar fitsari so biyu me ne girman kai a ciki me mulki me kulauta sannan kuma wani ke in yi mulki sai ya rudu da ya ga wani mai mulki da ya ga wani mai kudi sai ya rudu ya hiki ina ma ne ne wani ina ma ne ne wani ina ma ina kusa da wani shi mai mulkin menene ballantana kai da kake kusa da shi shi mai ne menene ballantana kai da kana dan fadarsa sai me wallahi wannan duk rashin wayewa ne ta fuskar addini wanda ya waye ta fuskar addini yakan kalli abubuwa ya ba su muhimmancin da ya dace a ba su baya ba su sama da muhimmanci. ko ka ce kuɗi na da muhimmanci to amma kar ka ba su muhimmanci sama da yadda suke da shi a mizani na ayoyin Alqur'ani ko hadisi ko ka ce mulki da mukami da sarauta da fawa na da muhimmanci to amma kar ka ba shi muhimmanci sama da wanda ya dace da shi in kai ne mai mulkin ko in kai ne na hannun daman mai mulkin ba komai bane ko in kai ne mai kudin ko kai ne na hannun daman mai kudin duk wannan ba komai bane ba amma wanda duk ya rudu akan wannan sai ga yayi dama waɗansu suka karo ne ya fito cikin shiga ta kasaita waye sai wa a Kano ko a Abuja ko a America yayi shiga irin sa dan karuna Allah ne zai ke da labarin karuna yayi yayi ado mu yanzu idan wani ya fito a nan garin mu ɗan nan garin ne mu ga yayi ado da an gaishe wani da zai ce wannan wani ba kawai ne lalace ne ko ba ta ba shi ma dan can gare in ya fito a garin su za a ce yayi ado mu idan ya zama mun sai mu ce me wannan wani kauye ne mu a nan gurin sarakunan mu su yi sa babban riga su sa jabba su sa riga uku hudu da menene da fulafulai da wane ne kaga sun yi mai ado idan suka je wani gari gani za a ci kuma wannan menene aka kuma sannan shi sarkin tangaren a nan fa kawai cikin gwari ko cikin menene dan kaje kusa da Abuja in sarkin sai fito sai ya shi daga shi sai zare babu riga kuma ya sa tsakiya a wuya kuma ana bin shi da isgar da mutuncin kutane shi kuma ya cinye kenan a garin su haka ake yi to da wannan adam da ku naku yake canjawa daga gari zuwa gari da adam da Allah ne ya ba da shaida cewa lalle ado ne lallai kwalliya ce fa da ala qaumihi fi zinatihi Allah ne ya faɗa haka ba karun ne ce na ta ado ba ba mutane da suka ce ya yi kwalliya ba Allah ne ya ba da labari da allazina yuriduna alhayata duniya, masu rutuwa da duniya kuɗi da mulki da gida da menene suka ce ya laita lana misla ma ya qarun innahu lazu hazzun azim ina ma muna da irin abin da aka bai wa qarun lalle yana da babban rabo a yau haka mutane suke da wani ya ji diniya da wani ya ji kakaki da wani ya ji algaita da wani ya ji tambura sai ya rikide ina ma ne ne wa ne ba ka da tabbacin Allah ya yarda da shi ko bai yarda shi ba ya karbe shi ko bai karbe shi ba ba ka kallon mai yake zalunci ko adalci yana bin Allah ko baya bin sa kai dai kudin da mulkin da sarautar da kafafa suka burge ka ya laysa lana misal ma utiya qarun innahu la zuhadun azim masana wanda suke aiki da ilimin su ba waɗanda suke ɗaukan ilimi ba a matsayin abincin abinci abin neman gidan da za a shiga ko matar da za a hau masana masu jin tsoron Allah wa qala allazina na ilma wailakum suka ce kai tanku ma'abuta ilimi masana Allah masana wa amira saliha lada da Allah ya yi tare da tattali liman amana wa amira saliha lada da dan kawai niyyar gidan su canja ko abin hawa kaskantacce kenan bawan cikinsa bawan rigar da zai hau bawan motar da ke hawa ya kamata mota ta yi mai hidima ba in mata hidima ba Allah ya tare da tattali shi ya fi alkhairi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wala yulqaha illa as biyu ba wanda zai dace da wanda ladan sai masu hakuri ya jure wa talauci ya jure wa kaza ya jure wa kaza ya jure wa kaza amma dai ya san ya yi imani da Allah kuma yana bin Allah wani baya yin jure wa talauci da ya an jefar da shi sai ya ja kaskantar da kai don ya samu fadar wani Fadan wani yaron wani mai kara wani dan kawai ya samu abin da zai ci ko ya sha dan kawai miyar gidansa ta canja ko abin hawa kaskantacce kenan bawan cikinsa bawan rigar da zai hau bawan motar da ke hawa ya kamata mota ta yi hidima ba in mata hidima ba ba in wulakanta ba dan in same ta <laughs> ina ba da ku ta ya kamata in samu yancin fada ba kuma zan samu yancin fada ba sai in na tabbatar ina da zamani ina da tabbas a matsayina na mai karantarwa mai wa'azantarwa ba ka da tasiri dangane da gyaruwar mai gida na kodishin rashin gyaruwarka ba ka da tasiri dangane da abin hawa na hawansa ko rashin hawansa ba ka da rana a tarihi da na kaskantar da kai na ne maka bara na roƙe ka to lokacin sai in faɗa abin da nake so da cikakken yanci li'annani hurrun lastu abdan da nake ba bawa ba ba baran wani ba ba yaran wani ina ma su samu matsayin sa ajiya ba ma su samu matsayin sa ba ina ma suna kusa da shi kawai ana yi da su ajiya sai suka waye gari ya kolo na suna cewa wai wannan kalmar wai da larabcin da hausa sun haka ce idan an ce wai me aka gani abin mamaki wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khatafa bina wai ka annahu fahimtar waɗannan ayoyin shi ke sa mutum ya kaskanta shi ke sa mutum ya saba Allah da neman duniya shi ke sa mutum ya zama wulakantacce ka zama wulakantacce a duniya ka zama wulakantacce a kiyama amma fahimtar wannan ayoyin to sai ubangiji ta Allah ya baka kana'a in kana da kuɗi baka girman kai in kana da sarrafa baka girman kai duk abin da kake da shi baka ganin kowa a kai. amma yau kuna tare da mutum kun taso tare tarihin ku gaba ɗaya shekara ashirin kuna tare da juna daga lokacin da ya samu mulki kai ba abokinsa bane yanzu kai yaran sa yayi sababbin abokanai masu mukami irin shi yau kuke tare da mutum ko shekara ashirin daga lokacin da ya samu dukiya kai yanzu ka zama yaransa amma baka cikin abokanansa haka kawai dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ke auren su ba kowan kowa bane ba walakantacce ne baka da daraja alam da kulukum min ma'in mahin ba mu halice kuma daga wulakantaccen ruwa kaskantacce mara daraja fa ja'alnahu fi qararin makin muka sanya shi fi qararin a wani matabbaci wato mahaifa ke makin tsararriya wato babu tsararren wuri na ajiyar dugon mu ne irin mahaifar nan qararin makin tsararre wanda ba abin da ke kaiwa gare ke cutar da shi dan sa da rashin sa ya sa dole sai an ba shi kariya ta musamman dan ya dore ya zama halitta shi ke sa wanda ba sa iya haihuwa a hanyar dabaru na zamani da ilimi ya kawo a yaya ake renar dugon maniyin da aka dauka da kwayayen mace ba a cikin kwalba ba ba a cikin wani wuri kararre ake kare shi ta wata hanya ta kimiyya ba dan a shi wannan tsaron wanda zai yi kama da na mahaifa wani ayyuka likitoci suke yi dan su samar da wannan tsaron wanda ya daidai da na mahaifa sannan duk aikin da suke ma'ana suna yin ayyuka masu yawa dole a samu wutar lantarki mai dorewa dole a samu kaza dole a samu masara kaza a samu kaza har kafin a reni dugon maniyin a cikin kwalba ko a cikin abin da ya kama da kwalba dan ya dore kafin kuma sannan a zo a sashi a haihu dan kwalbar ba za ta haihu ba dole a mai da shi cikin mai mahaifa idan ya kai wani zango dan yana ƙara kwanaki ne yana da bukatuwa zuwa ga waɗansu abubuwa wanda kuma kwalba ba ta da su dole mahaifa ce ke da su na'urorin da ke cikin mace da kuma cikin mahaifar an hada su ne wanda babu irin su a ko ina a duniya ba ka da tufaya fatin da zaka samu ka hada dan su bayar da wannan dole a mai da shi cikin mahaifa sannan kuma a yi a haifar da shi dan kwalba ba za ta iya rene shi ba har ya zama jariri dan wata shida dan wata bakwai dan wata tara ballanta za a ce kwalbar ta yi na da ta haihu dole a mai da shi kararin maki wuri tsararre kaga kwalbar a ce ba wuri tsararre bane tunda zuwa waɗansu kwanaki ne su yi da su duk wannan nuna mana girman iko ubangiji tun daga lokacin da aka fara wannan a kimiyyar zamani zuwa yau jarirai nawa aka samu ta wannan hanyar amma waye zai iya lissafa adadin mata masu ciki a unguwar su yanzu kafin ya koma gida idan a fage kake dubi girman unguwar fage waye zai iya lissafa mata da suke da ciki <laughs> to amma a wani asibiti yanzu a dukkan asibitocin Najeriya da ake da su ko dai na jami'o'in koyarwa kamar teaching hospital ko na Kano ko na Maiduguri ko na zare ko na abunan ko kuma irin federal uh, medical center dinan da aka yi a sauran jihohi a ina ne jarirai nawa ake guda nawa ne a cikin falabe a Najeriya gaba ɗaya a duniyar ma gaba ɗaya nawa ne guda nawa ne a cikin cikin mahaifiya a ce mahaifar ita ce kararin maki kada Allah fi kararin maki ila kadarin ma'lum ya zuwa wani lokaci kayyadaje lafazin kadar na nufin gwargwadon zamani shine kadar. an gane ko na nufin wani adadi ma'lum sananne adadin watanni sananne alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu kaga gwargwadon abin yawansa ila kadar ne zuwa wani gwargwadon lokaci ma'lumin sananne shine mafi karanci wata shida sannan kuma ya iya zama wata bakwai sannan a iya haihuwa wata tara sannan ya iya wuce wata tara shine dai kadarin ma'lum Allah ce fa qadarna sai muka kaddara haka a wata kira'a fa qaddarna ko ka ce faqadarna ko faqaddarna duk ma'anar su ɗaya a larabci sai maka ƙaddara haka fa ni'mal qadirun ma dalla da masu ƙaddara. mu din masu ƙaddara. ma'ana ubangiji ta Allah ne girman ikon sa wailun yawma idzil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ta take kiyama ga masu kare ta ayoyin Allah sallallahu ألم نجعل الأرض Kifata. أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذات شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشور كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة سن ba mu mayar زنتو ƙasa ba ta zanto matattara waɗansu malaman suka ce kifar din masdar ne daidai ki da alkasu wanda shine masdarin kalmar akan ce kafata yakfitu ma'anarsa jama'a ya jima'u ko damma ya zummu alam naj'al al-ardha kifatan sun bu mayar da ƙasa ba ta zanto matattara ƙasa ta kunshi ta kunshe ku ku wato matattara gawa ta kunshuwa da suwa ahya'an wa amwatan rayayyu da mutattu ma'ana ahya'an ala zahariha wa amwatan fi batniha kasa ta kunshi rayayyu da ke kanta gaba daya ba wanda ba kan kasa yake ba sannan kuma ta kunshi matattu suna cikin ta wanda ke nuna kasawar ku mutane dan ba inda za ku je ku gudu ku duba fadin duniya tsakanin inda ruwa yake da inda kasa take ina yawa ka kalli duniya ina yawa ruwa wurin da ruwa ya mamaye ya fi inda ƙasa kawai take farko to sannan kuma inda ƙasa ɗin take da inda mutane suke ina kuma yafi yawa inda ƙasar ba mutane filin Allah da suka kaɗai ma'ana da waɗanda suka mutu da waɗanda suke da rai inda za a farfaɗo su gaba ɗaya ba za su iya cike faɗin ƙasar duniya ba za su iya ko mun yawan su faɗin ƙasar ya fi su a ce sanya kasa ta zanto mahadi diya gare ku ta hadi diye ku gaba daya kakaf ba wanda ya ragowa matacce na cikin ta raye yana samanta wannan kai ɗaya daga cikin ikon ubangiji ɗaya daga cikin kudurar ubangiji doriya akan ya halice mu daga tuban mali subhanahu wa ta'ala alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya kuma mun sanya fiha a cikin ita kasa din nan rawasiya manya manyan duwatsu su ne rawasiya jami'at dogaye wa asqainakum kuma mun shayar da ku ma an furata ruwa na daɗi shine furat ai al'ahd ruwan daɗi ba wanda yake na zarfi ba wato ruwan da ku ne za ku rika shan sa sai muka samar muku shi ya zama mai daɗi inda mun ga dama da ruwan rijiyoyinku da na bohol dinku duk sai mu mai da shi kamar na teku mai zarfi cikin nemomin Allah subhanahu wa dan shine ke kashe kishirwa kuma shine zaka sha cikin walwala ba tare da damuwa ba amma dauki ruwan teku ko da kurkure baki kawai kai ai ba karamin tashin hankali bane shine wa asqainakum mun shayar da ku yake wato ainihin na dadi ai azban ruwan dadi ke wannan dun ni'ima ce cikin nemomin Allah nemomin Allah ta'ala gare su wailun yawma idhil mukazzibin azaba ta tabbata yawma idan wannan mini tashin kiyama lil mukazzibina ga masu kare ta Allah in taliku ila ma kuntum bihi tukazzibun haka ne bajo in wato ku tafi ku tirata ila ma kuntum bihi tukazzibun zuwa ga abin da kuka kasance kuna ba a nan gidan duniya an ba ku labarin akwai azabar Allah kun kareta to yanzu ku tafi zuwa ga abin ku gani karya din ne ko gaskiya ne a nan gidan duniya an ja hankalin ku dangane da wuta kun kare ta ku je ku gani yanzu ƙarya ce ko gaskiya ne shi ne abin da za a ce wa waɗanda suka kare ta Allah tsare mu in taliqu ila zillin zi salati shu'ab ku tafi zuwa ga wata inuwa zi salati shu'ab ma'abuciyar kusurwa guda uku wato shine hayaki na wata jahannama lokacin da ya tsiri ya sama sai ya harshe guda uku dan nuna karfin hayakin sannan kuma shi kansa hayakin nau'i na cikin nau'ikan azaba idan hayakin ya tashi ya tsiri sai a ga yayi inuwa sai su dauka cewa inda suke na cikin wuta da tsaranin zafi kila in sun je karkashin inuwatan za su samu hutu lokacin da mala'iku ke ce musu in ko ila zillin ku tafi zuwa ga wani wata inuwa zai salatu shu'ab ma'abuciyar kusurwa guda uku wato shi ne dukkan jahannam hayaki na wutar jahannama idan tafa'a idan ya tsaga ya sama ta salasa firak li azamatihi dan girman su sai ya rabu gida uku to za a faɗa musu wannan magana ne dan yi musu gatsi wato an ce zullan inwa bayan ku abin ba inuwa bace ba su ku sai su dauka a cikin inuwa ce kila in sun je wajen za su samu sauki daga azabar da suke amma suna zuwa sai Allah ce la zalilin ai babu wata inuwa yuzilluhum min hadi zalika yawm ba wata inuwar da za ta lullube su daga tsananin zafin wannan yini wala yughni min al-lahab sannan shi hayakin baya wadatar da su min al-lahabi daga zafi na harshen wuta al-lahab harshen wuta ke. ma'ana in sun je karkashin hayakin sai su ji cewa gaba daya tsananin da ke can gurin baya da bambanci da na inda suka baro ko ma ya tsara na inda suka baro domin hayaki ne shi kansa na azaba an gane ko shi ne Allah ke fi samumin wa hamim wa zillin min wato zillin wata irin irwa min hamo wanda take daga azaba ko hayaki na wutar jahannama labarin wala karim labarin wurin baya da sanyi wala karim babu wani karamci babu wani hutu idan an je wajen shine la zalimin wala yughni min Allah a nan wurin daidai da labarin wala karim a cikin sosu waqi'a Allah ya tsare innaha tarmi bi sharrin kal qasr innaha lalle ita wannan wuta ta jahannama tarmi za ta rinka jefan su bi shararin da wani irin tarsasi sharar wato jam'i na sharara sharara tarsasi guda ɗaya na wuta sharar ya zama da yawa ke to wannan tarsasi ai ma ta tayara minha abin da yake tsirata daga cikin wuta din kenan kal qasri kowanne kamar soro guda na gini tarsasi tartsatsi nan gidan duniya ba dan gani bane ba dan an taba ka za ka ji kuna amma ba wanda za ta tayar maka da hankali ba amma tun kowanne tarzuki guda ɗaya kamar tsoro kamar gini haka tarzutsun wutar jahannama yake ta rinka jifan su tarne ta rinka jifan su bi da tarzutsun wuta kal kasar kowanne kamar bene guda ko kamar katon tsoro guda dan shine al kasar ay min al bina fi idamihi wa tifaihi gashi ya daga ya sama sannan ya faɗo kan mutum gashi kun babba da girma ka annahu jimalatun sufur ko kuma ka ce kowane ɗaya daga cikin tarzazin ka annahu jimalatun kamar wato ainihin raƙumma ne sufurun waɗanda suke ruwan ɗorowa masu launi wanda yake ruwan ɗorowa ai fi hawa launi ha. wato wajen kamanninsu da launinsu tarzatsin wutar saboda yadda wata take da tsananin zafi ka san wuta zafin ta na sa ya canja daga ja ta koma ruwan dorowa wani lokacin ta koma fari kal ga harkan wutar da kansa ne ya zama mai fari kal duk tsananin zafi ne to wannan kirkirin haka yake ka ganki yalo sannan kuma wato da girma kamar kamar katar rakumi babba ko ya zama kamar wancan ko ya zama kamar wannan ko ya zama kamar soro ko ya zama kamar rakumi wa bil hadith shirarun nari aswadu kal qabri wal arab wannan hadisin ban san ingancin sa ba dan haka ma ba abin nan sa ba na bincika ban same shi wal arab tusammi sudal ibli sufran li kawbi sawadi hadi sufra larabawa sukan ambaci baƙaƙen raƙuma sai suke musu sufur wato masu ruwan ɗorowa saboda ne bakin su an garwaya shi da launi na ruwan ɗorowa ke ma dai ana kwatanta girman wannan tarzuki na wuta kenan فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر وقيل لا والشرر جمع شرارة والقير القار القار شيني واتو أنسن sinadari ne a cikin wuta wanda yake narkewa idan wuta ta kama sai narke gaba daya kamar yadda kwalta take narkewa an fahimta ku ka annahu jimalatun sukur wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan yini na ranar tashin kiyama lil mukazzibin ga masu kare ranar tashin kiyama نعم هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ubangiji ce haza yau mulayan tukuwan wannan yini ne wanda ba za su iya magana ba su yan wuta ko sun so su yi magana waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da ba za su yi magana ba ai la ko na bi hujja ba za su yi magana ba mai hujja ba za su yi magana ba mai dalili sai dai magana marar dalili tunda Allah sai sun illa an qalu sun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna za su yi rantsuwa su ce wallahi ya Allah ba mu taɓa yin shirka ba wannan rantsuwa da za su ce ba mu taɓa yin shirka ba ai kaga magana ce to amma ita maganar wannan shin akwai hujja akan ta cewa ba mu taɓa yin shirka ba za su yi magana amma magana mara hujja ashe ba wai ana kore maganar bane gaba daya duk mun ga dama fassara ga wato fassarar Abdullahi dan Abbas da yace ranar tashin kama mawaqif ne lokuta ne daban-daban wani lokacin za su yi magana wani lokaci kuma za su kasa magana wani lokacin ba za su yi magana ba gaba daya amma za a za a sa harsunan su su yi magana al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa hana harsunan su magana sai wato hannayen su yi magana naktimu ala afwahihim kenan mu sanya kamar takunkumi akan bakin su sai da ba za su iya magana ba da baka Watu wa tukallimuna aydihim hannayen su mana magana wa tashhadu arjuluhum bima kanu sannan kafafunsu su ba da shaida kan abin da suka yi a sai kaga lokuta ne daban-daban a kiyama yini ne mai faɗi abin da ya faru da safe ba shi zai faru da rana tsakiya ba abin da ya faru tsakiyar rana ba shi zai faru da azhar ba ba shi zai faru da yamma ba lokaci kaza sun kasa kaza lokaci kaza kuma sun yi kaza to kaga ashe ayoyin ba ka cin karo da juna ba cin karo da juna tsakanin ayar sun malamta kun fitanatahum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin da kuma ayar hadha yawmu la yantiqun la na fi waqtin lakinnahum yaquluna wallahi rabbina ma kunna musrikin fi waqtin akhar kaga ba wani cin karo da juna wani lokacin ba za su yi magana wani lokacin za su yi ai wani lokacin suna magana ma za a yi musu tsawa su daina iksa'u fiha wa la tukallimu ku shiga cikin wuta kuna tsarkanta tokar wanda ya sake magana ai wannan bayan mutum ya yi ta magana ne wato yana cewa ina ma za a mayar da shi gidan duniya yi kaza la'alli a'malu salihan fi ma taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ لا يبعثون زوا كرسيسة أتي مصر اكسأوا فيها ولا تكلموا الله خير هذا يوم لا ينطقون wannan yini ne wanda ba za su yi magana ba wala yu'zanu lahum faya'tazirun ba za a yi musu izini ba faya'tazirun ballantana ma su ba da uzuri su bada hanzari ba za a ce ba ku kawo dalilin ku me ya hana ku kin sallah me ya hana ku kin zakka me ya hana ku kin azumi ku kawo dalilin ku ku kawo hanzarin ku wata matsala wata larura sai ta hana ku ku yi imani da Allah ku yi imani da manzanni ku yi imani da littafai me ya hana ku yi adalci me ya hana ku yi gaskiya me ya hana ku zama masu amana amana ba ma za a ba su wannan izinin ba fa ya ta ballan ballantana su ce za su bada wato wani uzuri ko hanzari an gane ko ubangiji ta ala ce walin yawma idin na mukaddimu walin yawma idin lil mukazzibin wato azaba ta tabbata yawma idan a wannan yini ranar tashin kiyama lil mukazzibin ga masu karaita Allah hadha yawmul fasl jama'nakum wal awwalin hadha yawmul fasl wannan yini ne na rarrabewa rarrabewa tsakanin waye rayu akan tauhidi waye kuma rayu akan shirka da kafirci waye rayu akan sunna waye rayu akan bid'a waye cinsa da shansa da abin hawansa da komai ya zama halal wane ne cinsa da shansa da abin hawansa da matsuguni biyu ya zama na haramu yawmul fasli waye mai gaskiya waye mara gaskiya waye azzalimi waye adali yawmul fasli kenan rana ce ta rarrabewa ba za a kyale mutane ba a cikin rububi ba a san ciki ba dole za a ware azzalimai za a ware kafirai za a ware kowa daban za kuma a bar masu adalci a wuri daya an gane ko wato ranan rarrabewa kenan hadha yawmul fasli jama'anakum za mu tattara ku a wannan rana wal awwalina da mutan da na farko da suka wuce tun daga farkon duniya fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wata dabara da za ku kulla mun to ku kulla mun inda Allah ya akwai yadda za ku yi ku gudu ya akwai yadda za ku yi ku koya ya akwai yadda za ku yi ku hada baki ku ba da wata ansa daban wadda za ta fanshe ku a gaban Allah to ku yi a gani shine fa in kana lakum kaidun fakidun lafazin kaid na nufin hila bi da fil azabi anku in kuna da wata hila dabara da za ta sa azaba ta kauta barku to ku yi wailun yawma idhil lil mukazzibin lalle azaba ta tabbata a wannan yini ranar tashin kiyama ga waɗanda wato ainihin suke karyata Allah ko suke karyata manzanni إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وبجد إن المتقين للي ما سُتَقَوَا وتمسجن صورا الله كنا kamar yadda na sha faɗa a waɗansu lokuta da ba wannan ba cewa almuttaqi wanda ake kira almuttaqi cikin bayi shine Allah allazi yattakhidhu wiqayata bainahu wa bain azabillah mutumin da yake rikon garkuwa tsakanin shi da azabar Allah to ita ko garkuwa tsakaninka da azabar Allah ba addu'a bace ba kadai a'a babbar ka shine imani babbar ka aiki na gari wannan ita ce garkuwa sannan sai addu'a ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita akan addu'a ba kawai dai ya shiga aljanna ko dai ya tsira daga wuta a sai da yi imani sai da yi sallah sai da yi jihadi sai da yi zakka sai da yi sada zumunci sai da ya zanto ya wayi gari ba ba wanda ya taba cuta ba wanda ya taba zalunta a ita tace bai taba dukan wani ba ko da mace ko da bawa da hannunsa sai a fagen yaki sallallahu alaihi wasallam ya tsire wa dukkan ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa wannan ita ce babbar garkuwa tsakanin mutum da azabar Allah da haka idan aka ce takawa ana nufin alwiqaya din kenan garkuwa almuttaqi mutumin da ya riki garkuwa ya riki wani tsaro da karo tsakanin da azabar Allah innal muttaqina lalle masu takawa ko waɗanda suka riki garkuwa tsakanin da azabar Allah fi zilalin suna cikin waɗansu inuwoyi takasafa ashjarun ay takasufi ashjar wato bishiyoyi waɗanda suka sarke da juna don su ba da inuwa lublub zillin mamdud ke inuwa mai kakkiya wadda ba ta yankewa masalul jannatin lati wa'ida lil muttaqun tajri min tahtiha al ukuluha da'imun wa zilluha misali ko sifar wadan misalin aljanna ko sifar aljanna wadda aka yi tanadinta aka yi alkawarinta ga masu takawa tajri min tahtiha al koramu na gudana karkashin gine-ginenta da ukulu ukuluha da'imun duk abincin cikinta dawwamamme ne ba a cewa kakarsa ta kare kakar lemo kakar gwanda kakar ayaba da inabi a nan gidan duniya suna wucewa amma a aljanna ba sa yi cewa ukuluha da'imun wa zilluha to lafazin zilluha shi ma yana nufin mai da'imun amma ba sai an maimaita da'im ba tunda kana jin larabcin qur'ani kana yajin jin yaren qur'ani alqur'ani idan ya kawo sifa ɗaya ta kan shafi abu biyu nan take kamar yadda Allah ce wazkur Allah fi ayyamin ma'dudat faman ta'addala fi yawmayni fala isma alayhi waman ta'akhara fala isma alayhi liman ittaka to liman ittaka din ta shafi faman ta'addala fi ta shafi wa man ta'akhara dukkan su kowa dai liman ittaka dan in babu takawa to babu aikin hajjin ma gaba kar ka ce liman taqa ana nufin wanda ya karasa kwana na uku amina idan ya zo wanda ya kwana na biyu shi kuma koda ba ta kawa liman taqa ta shafe su sunuka. to haka nan gurin ukuluha da'imun wa dhilluha timame da'imun tilka uqubal ladina taqaw wannan ita ce karshen makoma ga waɗanda suka yi takawa amma wa uqbal kafirin nan dan haka aljanna cikin inuwoyi ne wani da zillan zalila inuwa bayan inuwa inuwa linke da wata inuwa mai kakkiya wanda manzo Allah ce da mahayin doki in garman doki zai iya cin tazara ta shekarar tafiya ɗari ba tare da ya je karshen inuwa ɗaya ba zillin mamdud kenan wa ma'in maskub sannan ga ruwa wanda yake fulfula wa fakihatin kasira ga kuma wato ƴaƴan itace masu daɗi masu yawa kayan marmari la matsatu'atin cin wala mamnu'a sannan kuma ba za su yanke ba sannan kuma ba za a hana mutum ba wa furusin marfu'a ga fada ta alfarma manya manya dukkan wannan gidan aljanna kenan fi zilalin suna cikin inuwoyi wa uyun da mare mare na ruwa fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min aslin musaffar wa fawakiha da kayan marmari min ma yashtahun cikin irin abin da suke sha'awa shine wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un duk abin da ranku kuke sha'awa akwai shi duk abin da kuka yi da'awa kuka ce a kawo to sai a kawo kai kalubal ma ka ce a kawo kaza kai tahaddi ka ce a kawo kaza sai kawai a kawo lakum fiha ma tad'un nuzulun min ghafurur rahim kulu washrabu abin da za a ce da yan aljanna kenan ku ci ku sha hani'an kuna masu dadin rai masu kwanciyar hankali bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa inna kazalika najzil muhsinin lallai kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani sai Allah ce wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba ta wannan yini ta tabbata ga masu kare ta Allah كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون وبنجد تعالى كلوا umarni nan zuwa ga mutanen da suke gidan kulu ku ci wa tamatta'u ku ji daɗi at-tamattu shine jin daɗi morewa ku ci ku more cikin dangin abinci da kuke da shi dangin abin sha dangin tufafi abin hawa duk ku yi ku more amma kalilan dan kankani ne shi nan gidan duniya innakum mujrimun ku dai kafirai ne waɗanda kuka bijire ma Allah kuka kafirce wa ni'imarsa kuka kibin dokokinsa da haka duk abin da za ku ci na gidan duniya kankani ne an gida abin gidan an kira abin gidan duniya cewa kankani a cewa kankani a cikin alqur'ani a wurare da dama dan saboda annabi shi ba komai bane ba an gane ko wal akhiratu khairun liman ittaqa wala tuzlamuna fatila lahira ita ce tafi alkhairi amma duniya da abin da zaka samu bai sa ka karaya kare ba duk jin daɗin duniya komai yawan sa kankani ne shekara nan zaka kana jin daɗi a gidan duniya shekarun jin daɗi kamar yadda na faɗa mana kwanaki a cikin karatu shekarun jin daɗi shine in in ka san menene jin daɗin kuma ga kuɗin sun samu sannan kuma tsufa bai zo ba to mutum yakan samu kuɗi sun taru Allah kalli bayan ya wuce shekara talatin a duniya sannan kuma wannan lokacin na jin daɗin kenan ya samu kuɗi ya samu ɗan wayewar kai ya ɗan yi karatun boko ya iya shiga intanet ya iya wane ne da ɗan kuɗi ga motar hawa ga satellite ga abubuwa dai haka da sauransu to kuma daga lokacin da kake shekara 30 sai kai nawa kana morewa da ka kai 40 ka wuce 40 ka kai 45 to kuma ka fara raguwa komai naka nan jikinka ya fara canjawa kai kanka in ka kalli madubi sai ga madubi yana ha'in ka ba ha'intar kai ba gaskiya ya faɗa shi yasa aka ce ba mai canja madubi irin matar da ta fara tsufa ita sai ta dauka laifin na madubin ko ba haka wani mai hikima ya ce ita sai ta dauka laifin madubi ne ko ba yau da gobe ce to da ka kai shekaru 45 50 to kuma ka fara rabuwa wani lokacin abin da kake son ka cima likitoci sun hana ka banda kaza banda kaza banda kaza sannan kuma a wannan lokacin ƴaƴanka sun fara tasowa suna girma wancan ya jawo maka fitina wancan ta jawo maka fitina mace kana buƙatar ka kare ta dan kar ta yi fasikanci ta jawo maka abin kunya namiji kana jin tsoron kare zama dan baya dan shaye shaye dan solution kana son kuma yi ilimi kana son yi karatun addini kana son yi karatun boko a lokacin matsalolin ƴaƴanka sai su hana ka morewa in an kawo maka abinci a gida ka fara ci kayi so ka nike kana jin daɗin sa da uwansa ta yi kuskure ta ce wani fitin da safa mu gan ba har yanzu ko ina shi ka kamar kai amai hankalin ka a tashi wanda ba an tashi daga islamiyya har yanzu ba ta ko gida ba sai a rika bincike an ganta dai da kawanta wacce hankalinka ya tashi a faɗa ma rashin lafiyar wane a faɗa ma mutuwar wane a faɗa ma wane ya yi aksira duk wannan sai hana ka jin daɗi saboda babu za ka kai shekaru talatin arba'in kuma ba ka da alaka da mutane ba ka isa ba ko irin waɗanda suke da aƙidar mace ɗaya daga cikin ita a can DRA ba a faɗa musu mutuwa ko ɗaurar aure ko suna ai dole sai akwai matsala ba dai za ta yi ba dole akwai matsala za ka san abokanan aiki za ka san abokanan makaranta in ba a faɗa in matsalar ka ba ta shafe ka ba kawai wani zai zo ya karanta ma matsalar sai hana ka take ba to ina jin daɗin a wannan lokacin sai tsufa ya fara shigowa kuma shi kenan jin daɗin ya riga ya kare ga kuɗin da yawa kuma babu hali ka more don babu rukunan more wanda sun tafi ka fara tunanin tsufa ka fara tunanin mutuwa shi ko matukar zaka tuna mutuwa zaka tuna tsufa to ba a morewa da yawa a ce to ko babu yadda za a yi kamantar da kanka mutuwa ko tsufa ba kai ba duk rikin imanin mutum ya san akwai mutuwa kuma duk rikin imanin ya sa akwai tsufa to wani dan ya mantar da kansa wannan tunanin sai ya sha kayan maye ya ne ya bugu ya lullu dan ya manta ya fita daga cikin duniyar mutane ya koma duniyar dabbobi to a wannan lokacin kuma su tumakai suna abokananka dan duk dan giya zai iya wucewa ya garkin kai ya lukusa ya gaida zuwa ya kuka wuri saboda abu yake bakin ke ka kai suna abin nan ina jin daɗi to a wannan kulu wa tamattu qalilan innakum mujrimun ba abin da ke kwantar da hankalin dan adam wallahi sai imani da aiki na gari duk kudin da zamu samu ba za su ba za mu iya sayan kwantar hankali ba inda Allah ya nuna wa dan adam kasawarsa ba a sayo kwanciyar hankali da kuɗi ba su farmakin din da ake sayo su za ka je su farmakin kai sofin ko matar ka je kai sofin ko ƴaƴan ko ku je tare ko ka tura a yau maka wallahi ba a sayo kwanciyar hankali abin da ke tabbatar da kwanciyar hankali shine imani gyararre aqida mai kyau kan kudurce alkhairi game da kowa ka da lunkufarci ko mugun a cikin zuciyarka game da wani kowa ne ba ka tuhumar wani irin yadda kake tuhumar kanka ka fi tuhumar kanka me ban yi ba ba me wani bai yi ba ba hisabi za ta yi wa mutane ba yi wa kanka to wannan shine zai kwantar maka da hankali allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub allazina amanu wa salihati tuba lahum amma duk abin da ba wannan ba kulu wa qalilan innakum mujrimun wa yadun yawma idhil lil mukazzibin wa qila lahum irka'u idan an ce da su idza yarka'una ba ka yarku wato maka kenan ku yi sallah ba za su yi sallah ba dan ruku'i anan ana nufin sallah an ambaci wani sashi na ta ana nufin ita kanta wailun yawma idzin lil mukazzibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani zantan ne ba alqur'ani ba yu'minuna mutane za su yi imani ma'ana da alqur'ani kawai za su yi imani alqur'ani da abin da ya kunsa yan qur'ani yawan ko yan qalaqato suna mayar da wannan aya ta zama hujjar cewa alqur'ani kawai za ka yi da shi ba ruwan hadisi fa bi ayyi hadithin da wani hadisi kaga fasara su kenan ba'dahu sun shi alqur'ani yu'minu amma abinda Allah ke nufi fa bi ayi hadisin da wani zance da wani fararren abu domin alhadis shine fararren abu wanda baya da asali a da to shi hadisin manzon Allah fararre ne abu ne da yake da tushe daga manzon Allah ba wai bayan manzon Allah aka kirkiro su ba aka faɗe su hadisai sun rinka sauka tare da ayoyi bisa ga ka'idar wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar da alkitab da hikima kai an gane ko alkitab sun shine alqur'ani alhikma hadisai hadisai sune fasara na alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas kaga akwai azzikra akwai albayan albayan shine hadisai azzikr din kuma shine alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa ma anzalna alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi ba mu saukar maka da alqur'ani ba sai dan ka bayyana to kaga bayanin daban qur'anin kuma daban bayani ko dai a aikace ko a magance manzo Allah ya bayyana alqur'ani a magance ya bayyana shi kuma a aikace da ya sallah a aikace sai ce sallu kamar aitu muni ko salli dan wannan bayani ne na dukkan ayoyin sallah a cikin alqur'ani da ya aikin hajji sai ce sahabbai ku zo anni manasikukum wannan sai zama bayani ne na dukkan ayoyin aikin haji to a cikin nan alqur'ani da hadisi haka haka suke tagwayen juna ne duk wanda yake ba ruwan shi da hadisi shi sai qur'ani to bai fahimci ma abin da alqur'ani yake ba domin shi hadisin manzon Allah ba wani abu bane wanda yake kishiyar alqur'ani a abokin tafsir alqur'ani ne man yuti rasul fa kada fa Allah wal ati Allah wa rasul wanda yi ba Allah ya ba manzon Allah lalle ko bi Allah ku ba manzon Allah bin Allah bin alqur'ani bin manzon Allah shine bin hadisansa waɗanda suke bayanin me alqur'ani ya kunsa amma fassara ayat da cewa bai yadda sun ba da wani wai da wani hadisi za a imani bai san alkurani wannan fassara ce ta wadanda ba su dan dane ilimi ba ba su ji zakin ilimi ba har kawai sai ga dama su faɗa da bakin su Allah tsare to annan ya kamata mu tsaya da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum abin da kuka rubuto takardu ne guda goma ɗaya suna da alaƙar tafsirin gadon ɗaya ina ganin ita kamata ya kai ta can ya yi tambaya kan annabi yunus idan ya ci cewa kai ta dan kai ce waɗannan guda taran da suka rage dukkanin su suna da ma'ana na yi mamaki yau duk tambayoyin yau suna da ma'ana alhamdulillah mun samu ci gaba Allah dawo da mu akan sai dai kuma gaskiya mun riga mun cinye lokacin karatu awa ɗaya da rabi mun riga mun yi gaba ɗaya a cikin su saboda haka kun gansu na zai sasu a cikin littafi dan ma karan ba wani ajiya ya manta insha Allah a darasin gaba sai mu karanta da izinin ubangiji zan sa su a cikin littafi na wanda na tabbatar ba da ya ce na zo ba tare da na duba shi ba idan ya sati mai zuwa sai mu karanta su gwargwadon yadda ko ma alka su gaba ɗaya ko kuma abin da ya taɓa cikin su sannan gobe um, gobe alhamis yadda aka saba muna karatun anadis amma hukumar gidan talabijin ta CCD tun da zan gabatar da wani program gobe karfe 8 daidai na dare zuwa tara kuma live ne kun ga zai wahala a ce mu tashi da karatu kuma in je can su ko da gobe ba zan samu zuwa ba za mu sami yin karatun gadan kai ba saboda wannan sababin sai dai jibi idan Allah ya kai mu tafsiri assalamu alaikum shi ke sai mai sallah dan wani ga mutum